Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau Juma'a 6 ga watan Maris. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. sanata elizabeth warren da ke neman tikitin jam'iyyar democrat domin karawa da shugaba trump ta janye yayin da sojojin amurka ke taimakawa wajen neman rigakafin cutar coronavirus da ke saurin kisa za kuma a ji cewa matsayar tsagaita wuta da rasha da turkiya suka cimma ta fara aiki a yankin idlib na syria To kani labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa a Najeriya wasu kotuna biyu masu hurumi iri guda sun yanke hukunci biyu kishiyoyin juna kan shugabancin chairman ɗin jam'iyyar APC mai mulki Adam Ashamale. da waccan kotu ta Abuja da ta Kano duk matsayin su guda ba za ta iya dakatar da wancan hukuncin da an ka yi na kotun Abuja ba. Ra'ayin wani kenan za kuma aji cewa Najeriya za ta rage kasafin ta saboda lahanin da cutar murar corona ta yi wa tattalin arzikin duniya. za kuma aji cewa majalisar dattawan najeriya ta amince da bukatar karɓo bashi da gwamnatin najeriya ta gabatar mata kamar kowace ranar juma'a muna tafa da shirin da ɗan gari amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na cirkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Sanata Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts ta kawo ƙarshen yakin neman tikitin tsayawa jam'iyyar Democrat takarar shugaban ƙasa bayan da ta faɗi warwas a jihohi sha hudu da aka gudanar da manyan zaɓukan sharar fage da aka fi sani da Super Tuesday waɗanda aka yi a makon nan. ita dai warren ta sha kaye har a jihar ta massachusetts lamarin da ya kai ga wata daga takarar a jiya alhamis tun gabanin zaben sanata amy klobuchar da pete buttigieg suka mara wa tsohon mataimakin shugaban kasar joe biden baya inda har ya samu lashe goma daga cikin jihohi sha hudu lamarin da ya sa yi wa bernie sanders wanda ya samu jihohi hudu fintinkau tunda dai shugaba donald trump wanda mai yiwa da biden zai kara ya fara jefa kalaman da wasu ke ganin kokari ne na rarraba kawunan 'yan democrat inda ya kirarin cewa an tafka magudi a zaben da ya ba biden nasararsa ta farko abinda mai fashin baki lara brown ta jami'ar george washington cewa Trump's um, incentive is to have chaos within the Democratic Party. The more chaos, the more division. Dabarar da Trump yake so ya amfani da ita ita ce ya haifar da rudani a tsakanin 'yan jam'iyyar ta Democrat. muddin ana samun rigingimu a tsakaninsu hakan zai zama riba a gare shi sojojin amurka na taimakawa wajen neman rigakafin cutar coronavirus da ke saurin kisa yayin da likitoci ke da sauran watanni sha biyu zuwa sha takwas a yankurin da suke na ganin sun samar da rigakafin cutar ga jama'a likitoci daga cibiyoyin bincike na soji da ke fort derrick da walter reed sun faɗa manema labarai a ma'aikatar tsaro ta pentagon cewa a jiya alhamis tagoginsu sun gano wata allurar kafi da ke nuna alamun za ta yi amfani amma kuma ba za a iya rubanya ta ba ta yadda cibiyar lafiya ta ƙasa za ta iya aiki a kanta dr kenneth mujarrad darakta a cibiyar bincike ta walter reed ya ce sojojin amurka na gwada sinadaran rigakafin cutar ta coronavirus akan kananan beraye inda ɗaya da wato ɗaya inda ba wato za a gwada akan manyan dabbobi domin tabbatar da cewa ba za ta yi illa ga bil'adama ba hakan na faruwa ne yayin da aka bayyana mutum na goma da ya mutu sanadiyar cutar a jihar washington a nan amurka lamarin da jeff dodson jami'in lafiya a jihar ta washington ya ce na cike da sarkakiya There's a lot that we don't know. There's a lot that we don't understand about this new virus, about how it's moving, the spectrum of illness Ya ce akwai abubuwa da dama da bamu sani ba, akwai kuma abubuwa da dama da bamu fahimci ta wato kan wannan cuta ba, musamman yadda take saurin yaduwa. amma dai muna iya bakin kokarinmu domin gano wato mun kare domin tabbatar da cewa mun kare lafiyar jama'a amurka ta soki hukuncin da kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta yanke kan ba da umarnin a kaddamar da bincike kan laifukan yakin da aka aikata a afghanistan ciki har da waɗanda mai yiwa sojojin amurka suka aikata a jiya alhamis kotun ta icc ta jingine wani hukuncin da aka yanke a bara wanda ya watsi da wata bukatar kaddamar da binciken da ka iya kaiwa ga shigar da karar da za a samu nasara sai da alkali piotr hofmanski ya ayyana wannan hukunci a matsayin wanda ke cike da wato kurakurai yana mai cewa hakan ba adalci ba ne amma sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya kira wannan hukuncin alkalin a matsayin ganganci inda ya ce gwamnatin trump za ta iya bakin kokarinta domin ganin ta kare dakaranta daga fuskantar hukunci ita dai amurka ba mamba ba ce a kotun ta icc sai dai afghanistan ta zama mamba a shekarar 2003 To kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu nufi babban birnin tarayyar Najeriya Abuja mu ji inda aka kwana a rigimar shugabancin jam'iyyar APC mai mulkin kasar wanda ya kai ga girki jami'an tsaro Nasir Adamu Yalikaya gare ka. bangarori biyu na shugabannin apc mai mulki a najeriya na gwagwarmayar amsar madafun ikon jam'iyyar bayan kotuna biyu sun ba da umarni biyu mabambanta inda jami'an tsaro ke gadin helikwatar jam'iyyar a wasu abuja in za tuna babbar kotun tarayya a abuja ta umarci shugaban jam'iyyar Adam Sashimale ya za kuɗa daga mulki har sai an kammala sauraron shari'ar neman kawar da shi daga mulkin a tsakiyar takaddamar babbar kotu a kano ta yanke hukuncin da ya soke umarnin kotun ta abuja da hakan ya haddasa muhawarar yadda kotuna biyu masu hurumi ɗaya za su yanke irin waɗannan hukunce-hukuncen da ke cin karo da juna Kaduna. Lauya mai zaman kansa Abuja Zubairu na mama ya ce bai ga laifin ɗaukaka karar ta washi male ba. Ko ni nan kai ka kare na matsayin lauya ta ce ga wani hali da ka shiga ciki ni ma na jin alternative zan ɗauka ki na gaggawa. Ya zama rigakafi kenan. Rigakafi yawa mataki ne ya ɗauka na rigakafi to da kar wannan hukuncin ke tasiri a kan. Amma a nazarinsa kan wannan dambarwar lauya mai zaman kansa barista Ibrahim Bello ya ce dole a jira sai kotun Abuja ta kammala sauraron karar. Ɗaukan wani shari'a a ji a ƙarin shi a Kano a shiga da shi a kotu mai kunnen doki mai matsayi ɗaya da kotun nan da ke Abuja to wannan ba zai taɓa yiwa ba wannan irin kotu wanda ya kamata ta iya saurari ainihin wata shari'a wanda aka kara ya kamata a samu kotu ne na gaban wannan kotu aka shiga dagara kai dole ne ko da an kai court of appeal ne sai an bi ainihin abin da wani kotu na farko na abuja ta yi ɗaya daga waɗanda suka shigar da karar kalubalantar Oshiyo mule kuma jigon APC a Zamfara Sani Gwamna ya ce hukuncin kotun Kano bai shafe su ba. Da waccan kotu ta Abuja da ta Kano duk matsayin su guda ba za ta iya dakatar da wancan hukuncin da an yi na kotun Abuja ba. Wannan Haji Sani ya nuna kuna nan kan matsayar ku cewa shugaban jam'iyya ya dakata sai an gama shari'a da kuka shigar kenan. Muna nan ko matsayin mu sosai da sosai. Sakataren walwala na APC Ibrahim Masari na nuna kwarin gwiwar Oshimole ke turbar nasara. Dole ne shugabannin 'yan sandan ciki su ma da 'yan sandan masu kaki su ba shugaban jam'iyya tsaro kuma a tsaya a yadda ake zuwa lokacin da za a gama jin wannan kara sabanin abin da wacce ta bada saboda haka waɗannan mutane ba su ji ba suka yi suka kira taro na yan kwamitin gudanarwa na jami'a apc allah cikin hukuncin shi aka samu mutum hudu a cikin mutum goma sha bakwai da muke su. to ibrahim musari kai ma ka ki shiga taron mutanen kenan. a to me yasa ran kara mu zan shiga tunda na san ran da ma ake yi. za a jira ga yadda lamarin zai kasance a yalkwatar jam'iyyar ko shi shimale na iya shiga ofis ko kuwa a'a duk da ganawa da ya tun farko da shugaba Buhari a fadar Aso A baya dai shugaba Buhari kan bukaci a bi tsarin doka kan duk takaddama da ta shafi jam'iyyar tasa da ta hau gado a 2015 bayan zaben da ya kawar da mulkin PDP na shekaru 16. Nasiru da Malik Kayan Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya. to matsayar tsagaita wuta da shugaban rasha vladimir putin da takwaran aikinsa na turkiyya suka cimma ta fara aiki a yankin idlib da ke arewa maso gabashin siriya a jiya alhamis shugabannin biyu suka cimma matsaya bayan wata tattaunawa da aka yi a moscow kan yadda za a sassauta hare-haren da ake kaiwa a yankin majalisar ɗinkin duniya ta ce hare-haren da ake kaiwa za su iya jefa jama'a cikin mummunan yanayin da duniya bata taɓa gani ba kelly craft jakada ce a majalisar ɗinkin duniya Humanitarian aid is only a response. The real answer is an immediate ceasefire, a durable Ta ce kayayyakin tallafi da ake kaiwa yankin ba su ne maslahar wannan rikici ba, abu mafi mahimmanci shine a tsagaita wuta. A baya dai Rasha da Turkiya sun sha cimma matsayar tsagaita wuta waɗanda ke rugujewa tun kafin aje ko ina. zaɓuka uku da isra'ila ta yi a jere ciki hadda wanda aka yi a baya-bayan nan sun gaza ba Firaminista minista benjamin netanyahu da ya jima akan wannan mukami wato damar samun kuri'ar mafiya rinjaye da za su ba shi ikon kafa sabuwar gwamnati a kuma kawo ƙarshen rudanin da siyasar ƙasar ta shiga yayin da ake buƙatar kujeru 61 domin samun nasara a zaben jam'iyyar Netanyahu ta Likud ta samu kujeru 36 ne kawai abin da ya kai ga wato ya kai ta samun jimillar kujeru 58 idan aka hada da na jam'iyyun da ta yi kabance da su sai dai har yanzu Netanyahu na bukatar kujeru uku domin kafa gwamnati yayin da aka riga aka kidaye sama da kashi 99 na kuri'un da aka haɗa. sai dai masu sa ido kan harkokin siyasar kasar na ganin hanya daya da za a iya shawo kan rikicin siyasar ƙasar ta Isra'ila. Ita ce Netanyahu da abokin hamayyarsa Benny Gantz su kafa gwamnatin hadaka da za a raba mukamai. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc. yanzu kuma bari mu koma kan ci gaban rahotanninmu inda za mu koma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja mu ji ƙarin haske da kuma fashin baki kan matakin da gwamnatin Najeriya ke shirin ɗaukawa na rage kasafin kuɗinta saboda yadda cutar murar corona ta yi illa ga kasuwar mai ta duniya da kuma hada-hadar ƙasar China wanda waɗannan abubuwa biyu tattalin arzikin Najeriya ya matuƙar dogara a kai. wakilin sashen hausa a fadar shugaban najeriya umar faruk musa ya ce gwamnatin ta ce amma muddin abubuwa suka sake kyautatuwa ana iya komawa kan kasafin kuɗin na farko ya ƙara da cewa ministar kuɗi da tsarin tattalin arziki na najeriya zainab ahmed ita ce ta bayyana haka a abuja inda ta ce ya zama wajibi gwamnatin ta duba kasafin kuɗinta domin kiyasin da gwamnatin ta yi na samar da ko sayar da gangan mai dala amurka hamsin da bakwai a kowace ganga yanzu ya yi ƙasa da dala amurka hamsin da uku daɗin daɗawa kiyasin da aka yi na cewa za a rika fitar da ganga mai miliyan biyu a kowace rana a najeriya ba zai yiwu ba ganin irin kare da tattalin arziki na duniyar da ke sayan man fetur ko kuma gurbataccen man fetur daga najeriya akan haka ne na yi fira da wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki wato malam sha'abu idris domin in ji ƙarin haske ko nazari da tsokaci da zai iya yi dangane da wannan shawarar da gwamnatin najeriya take da ƙudurin yankewa inda yake cewa a wato da farko dai abin da muka yi ta tunanin ya kamata a ce ta fito ta faɗa shi ne ba suna tunanin duba kasafin kuɗin ba ya kamata a ce an ɗauki matakan ma wato ta fito ne ta ce sun ma fara dubawa. To amma ta nuna cewa akwai fata mai kyau cewa idan gangan mai ta karu nan gaba daga watakila hamsin da uku take yanzu ta kai hamsin da bakwai daga gwamnati ta kiyasta ko fiye da haka kuma aka haƙo mai sama da gangan miliyan biyu da dubu ɗaya da gwamnatin ta ce ah, za ta iya haƙuwa kowace rana kila lalura ba za ta yi tsanani ta karya gadon bayan tattalin arzikin najeriya ba ko idan ka dubi kamar shekaru goma sha biyar ko ashirin da suka gabata mun yi wani lokaci da asusun raran man fetur da muke tarawa an aje kuɗi sama da dala miliyan dubu sittin yau a wannan asusun muna da ƙasa dala miliyan dubu biyar kaga a ce wai nan ba da jimawa ba ko da farashin mai ya hau kaga muna da giɓa kuma wuraren da giɓi yake da yawa da suke bukatan a ciki ta ina za a ce har gangan man fetur farashin ta zai tashi ya goron zabo kuma mu haƙo da yawan da duk wa'innan giɓan za mu cike su me nake nufi kamata ya yi ma yanzu shugaban ƙasa ya fita da tsare-tsare na inda za a ƙara rage kashe kuɗin da ake kashewa na tafiyar da gwamnati malam shu'abu idris nan ƙwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya A gaida Umar, to a yayin da Najeriya ke ci gaba da fuskantar matsalar kuɗi majalisar dattawan ƙasar ta amince da bukatar da shugaban Najeriya ya gabatar ta ciwo bashin dala biliyan 22.7 amma saboda manyan ayyuka masu kawo kuɗi. Madina Dauda gare ki. bayan an cimma wannan matsaya ne na tambayi sanata yusuf abubakar yusuf wanda shi ne mai kula da kwamitin ayyuka na musamman ko menene hujjar karban waɗannan basussuka har naira triliyan takwas da digo biyar basussuka ne na projects wanda za a bayar projects su yi aiki ko projects za su yi amfani da kuɗin nan kuma su mayar da kuɗin da basukan da ake karba ai abin da ake cewa general loans ne to yanzu kuma project tied loans ne na projects ne na manyan ayyuka manyan projects din irin su mambila irin su gadon niger irin su tarrelwe tsakanin you know, a lagos da ibadan you da akwai wasu, wasu ayyukan daidaiwa yanzu gadon niger duk lokacin da aka gama ai dole za a sa tolget daga tolget kuma za a samu kudi a biya duk kudin da aka baiwa kamar bila hydro bila hydro idan aka gama ai lantarkin sayarwa za a yi Na tambayi ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed koya ya take kallon yawan ƙorafe korafe da babban bankin ƙasa ke yi da kuma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu akan yawan basussukan da ake ci ga amsar da ta bayar. Basussuka ba su yi ba. abin da muka gaza shine kudin shigowa da basu isa ba su ne ya kamata mu gyara a samu a kara su to kuma gashi asusun ajiyar mu an ce ya sauka ko akwai wata hujja da yasa ta sauka a saboda mutanen da ke shigowa a ƙasar nan da kuɗi su zo su sa a kaso hannun jari kuma suna iya zuwa fitar da kuɗin su ana barin su su shigo kuma ana barin su su fita kuma haka kasuwa ta gada A yanzu dai kiyasi ya nuna cewa suka da ake bin kasar sun kai naira tiriliyan 26.2 a kwatan karshe na shekara 2019. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a kuma gaida Madina wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 17 ko kuma 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo dubu da da talatin a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar intanet wato kam ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu yanzu yanzu kan bari mu za ku ɗa gaba a ji shiri kuma na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da kasancewa da ku cikin wannan shiri na haɗin gwiwar tashar Unity FM Jos da kuma muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatarwa kuma yau mun sauka ne garin Narkuta da ke karamar hukumar Jos ta Arewa babban birnin jihar Plateau a tsakiyar Najeriya. sannan kuma muna tare ne da sarkin garin na narkuta mai martaba injiniya muhammad bello a inda kai tsaye muka fara jin takaitaccen tarihin garin na narkuta to a garin narkuta dai tsohon gari ne wanda yana da daɗaɗɗen tarihi saboda shine ya haifi jos don tun kafin a san garin jos narkuta tana nan saboda yadda garin ya kafu da kuma yadda ya shahara a baya da kuma yadda nan ne ya zama tsohuwar masarauta tun wannan gari yana karkashin jihar bauchi saboda haka yana yankin jos ta arewa a wannan jiha ta plateau karkashin babban masarauta wacce take a yanzu ma ita ce aka daga darajar masarautar ta zama sarauta mai daraja ta ɗaya tana ƙarƙashin mai martaba pozo jaura magaji ujana a naguta wanda shine yanzu babban sarki a jos ta arewa gaskiya a yadda muke kiyastawa da kuma records da muke da su available yana nuna cewa garin narkuta da yanzu ba zai gaza shekara ɗari da hamsin ba saboda mun lura lokacin da bunye sarauta to ana kiyasta abin ya yi sarauta a Narkuta ne tun a 1875. To in ka lissafi za ka ga shekarun wajen kusan 140 da wani abu ne wanda kuma tun kafin kafuwar sarautar akwai al'umma a wannan guri. Ko su waye suka kafa wannan gari na Narkuta? Kafuwar Narkuta dai ta kafu ne a irin tafiye-tafiye na fatake da suke yi tun daga abin da ya kama nan zuwa Bauchi zuwa Borno har Chadi su Fallomi Kamaru saboda haka da ita Narkutan ma kafin ta samu sunanta ana cewa zango ne na matafiya don haka ma ta bambanta da sauran gurare 'yan kasuwa ne suka kafa ta. To ko waɗanne irin ƙabilu ne ake samun cikin wannan gari? Akwai Hausawa, akwai Fulani, akwai kuma ƙabilar Anaguta da muke haɗa duka gaba ɗaya da su, sannan akwai Kanuri ma a garin. To wayannan su ne ƙabilan da suka kafa garin ko kuma suke har yanzu ma an ka zo a garin za ka ga su suka fi yawa, su suka fi a ah, sanin yadda guraren narkutan suke gaba Daya da zama da sana'o'i menene ya bambanta wannan gari na narkuta da sauran garuruwa wato da wani irin abu garin ya fi shahara sannan menene al'ummar garin suka fi alfahari da shi to gaskiya abin da ya shahara a narkuta saboda irin sana'o'i da ake yi ike jan hankalin mutane daga garuruwa daban-daban har daga kasashen waje suke zuwa shine kaga akwai sana'a ta jima wanda ake jiman fata kuma ana sarrafa fatan nan ta abubuwa da yawa zaka ga ana yin takalmi ana yin jakankuna ana yin irin kushin kushin na zama da shimfiɗa yanzu ma saboda ci gaban da aka samu za ka ga cewa ko bangaren jiki ne aka samu wani matsala na nakasa to a narkuta za a iya ma kafa za a iya ma hannu har kunne ana iya yi to wannan ya sa garin ya shahara da shi sai kuma sana'ar ginin tukunya dan in ka kewaya gaba ɗaya a garin Jos ba inda za ka samu ana irin ginin tukunya tun irin na da na al'ada na tukwanen abinci da irin tukwanen fulawa da ake shuka fulawa to za ka ga har turawa suna sha'awar su zo garin saboda waɗannan abubuwan sha'awa ɗin da ake gani yanzu kuma ginin tukunyan ma an daɗa zamar da shi na zamani ana yin abubuwa na ado da mace ta aure yanzu za a iya sayan wannan a kai ta gidan aure da shi a sa irin adon ɗaki da ake yin jere abin yana da ban sha'awa kuma da ƙasa ake gina. To mai martaba sarki ko garin Narkuta yana da wani kirari da ake yi mishi ko kuma wata waka da wani mawaƙi ya rera wa garin? Eh to kirarin dai da ake yi wa Narkuta shine ka kasan narkuta akwai haɗin kai to ana musu kirari da tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya kuma kamar yan kwallo don kwallo ta shahara a duniya ana wasan kwallo tsakanin mutanen narkuta da mutanen cikin jos zaka ji suna cewa yan narkuta masu ƙaurin ƙarfi kuma gari ne mai mangwarori a baya da to ana mara inkiya da kamar yadda zaka ga birnin madina ana ce gari mai dibino to a baya narkuta cewa ke gari mai bishiyoyin mangwarori duk da dai yanzu ci gaba ya kawo kaje sai ka rasa ina bishiyoyin mangwarorin su kuma a baya mukan ji da saboda yanayin sana'a yan jos sukan ce yan narkuta masu sammako ba a kwana da su ba an tashi da su saboda typical mutumin narkuta zai iya ɗaukan tukunya daga narkuta ya kawo ta jos tun an yi sallar asuba zai shiga jos kafin gari ya waye ya je ya samu gurin sana'a sa ya kai ko ciyawa ko abubuwa da yawa dai na da da ake yi. Narkuta mai dubin daraja. shin wanne ne ya zan fari narko tana da tarihi haka birnin jos da tarihi don allah waye zan fari domin na je mutane suna hamayya suna ta yin kari na koma tarihin narko ta duk mutan kirki abdullahi gwando ya taimaki sarki kowane irin kalubale ne wannan gari ke fuskanta da kuma bukatun al'ummar wannan gari zuwa ga gwamnati? To gaskiya kalubalen da muke hangowa yanzu dangane da wannan gari na Narkuta shine kullum muna nazari ne da tunani a kan menene makomar matasanmu rayuwar matasan ba don komai ba saboda za ka ga Allah ya albarkance mu da yawan al'umma musamman kuma su matasa ɗin to gashi an zo wani yanayi na rayuwa da aikin yi ya yi karanci kuma da yawa ba a samu dama wasu sun yi karatun da ma ake bukata ba wanda za su iya samun ayyuka sannan kuma daga cikin manyan sana'o'i a garin nan akwai noma to yawan da Allah Allah ya mana a yanzu muna samun barazana cewa wani lokaci gaba to wurin noma zai karanci a narkuta ta fuskar kuma gwamnati gaskiya idan za mu yi magana abin da ya shafi gwamnati to gaskiya tsakaninmu da gwamnati musamman da aka koma wannan lokaci na siyasa idan ka kalli kusancin narkuta da jos za ka ga cewa yadda gwamnati ta ɗauke idanta a kan wannan gari to abin yana damun mu sosai don ko hanyoyin shiga gari yanzu kun shigo garin narkuta ta kunga da yadda kuka yi fama da hanyar to kaga tsakaninmu da gwamnati sai alƙawura a ce za a mana gyara ba a yi ba sannan kuma in ka zo na rukuta duk wannan tarihi namu da yawan al'umma babu wata makarantar sakandare guda ɗaya ta gwamnati in ka ga makarantar sakandare watakila sai dai tsohon makarantar nan da ta shahara ta baptist high school wanda ita kuma a ƙarƙashin coci take banda haka sai ɗaiɗaikun mutane da suke yin nasu na kansu wanda kuma ingancinsu baya kaiwa kamar a ce akwai makarantu na gwamnati gwamnati banda haka muna da rashin ruwan famfo a garin don dama an taɓa jan ruwa a garin amma yanzu sama da shekara 20 har yanzu garin nan ba ruwan famfo banda haka kuma akwai ah, rashin samun tallafin karatu da kuma ayyukan yi ko kuma guraben aiki idan duk yayin da gwamnati za ta ɗauki ma'aikata za ka ga mu ba ma samu gashi muna kusanci da jami'ar jos wanda a hakan ma ita kanta jami'ar jos ɗin ba ta kula da mu a matsayin haƙƙi na makota ko waɗanda suke zaune tare tare da su gashi jami'a ce ta gwamnatin tarayya amma yanzu ba za ka samu mutumin narkuta ɗaya ko a matsayin masinja ko a matsayin kilina da yake aiki ba to kaga wannan muna kira gwamnati ta duba al'amarinmu kuma ta kalli zaman lafiyarmu da gudunmawa da muke bayarwa da tattalin arziki to dangane da waɗannan matsaloli da mai martaba sarki ya zayyana mana da ke damun al'ummar wannan gari mun tuntubi kansila mai wakiltar mazaɓar rigizatar gun inda a nan ne garin na narkuta yake wato mai suna honorable abubakar shu'aibu domin jin ta bakin shi to honorable barkanmu da warhaka a matsayinka na wakilin gwamnati mafi kusa ga al'ummarka wani irin yunkuri ne kake yi na tabbatar da cewa gwamnati ta magance muku matsaloli da ke damun ku a wannan gari na narkuta bana na tattauna da ainihin shugaban hukuma duk da kwanan mu za a ce kusan 60 da yan kai kenan da ainihin ba da wannan riko da aka yi namu to hakika mun yi wannan kuma na kai kuka akan maganar rashin hanyoyi na ya rubutu na je gurin fema na kai musu takarda na ya rubutu wa ainihin kwamishinan ayyuka wadda ina sauraron amsar su akan haka receive kofi da na kai original aka yi stamping aka an yi receiving kenan cewa lallai za a miƙa wa shi shugaban wuri da na kai mun takardar. To duka-duka iyakacin shirin kenan a wannan lokaci inda muka tattauna da sarkin garin Narkuta, injiniya Muhammad Bello da kuma kansila mai wakiltar yankin da garin yake wato Honorable Abubakar Shu'aibu. Yanzu a madadin tashar Unity FM Jos da tashar VOA, ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance tare a wani lokaci na gaba. To a gaishe ka yanzu kuma ga shirin nasihar Juma'a. Allah. ni Muhammad Dan Wazifa sunana a nan cikin garin birnin Kwanni, Jamhuriyar Nijar. Wannan lalle hakika kullum abin da muke nema ga al'umma abin nan da mun gada na zaman lahiya muna roƙon Allah ya tabbatar san na shiya Wanda kullum ba sadda za a jin daɗin zaman duniya in babu zaman lafiya. In wata ibada za ka yi, in kasuwanci za ka yi, in noma za ka yi, in kiwo za ka yi, kai duk da abin za ka yi cikin duniya in babu zaman lahiya ba zai yi ba. Da haka kenan abin da ajin hankali mu zuwa ga al'umma ala kullu halin kullum tunda kowane addini wanda ake a kai ne abin da yake ke nema a zauna lafiya tun da ka gama mun gadi zaman lahiya tsakankanin mu da ma kirista da musulmi da ma inda basu da addini har da arna nan ga munan cikin yankin gana mu akan zaka har abin da ake cima irin na al'ada a zaka a yi a komi duk a wace kuma ko a sanin inda ya yi amma dai muna zaman lahiya dan haka abin da muke roko da ɗiyan ga mu da aminka aiwa da sauransu duka da makwabtanmu da ko ina muna fatan abin da mun ka saba shi zaman lahiya mu diba mai kallo mu gani abin da an ka baro bayan zaman lahiya tun ana zamanai haka nan cikin ƙasa Kidan kenan ku ne yana ma dan uwa ne kenan fatan zaman lahiya kamar irin yadda mun ka saba wajen bangaren mu ko ne tabbastakan mu da al'adodin mu da sha'anin addinin mu duk gaba ɗaya mun haɗuri ɗaya muna nima makarin mu zaman lafiya don haka wannan kullum ala kulli halin mu shine da awan mu muna roƙon Allah kuma a samu zaman lahiya a cikin ƙasanmu da maƙotanmu gaba ɗaya ma da duniyanmu ma gaba ɗaya tunda wannan sako yana game duniya gaba ɗaya kenan wanda ya je ya je wannan ga mahita nan kenan ta a nemi zaman lafiya kuma dan a zamana lafiya shi muke roƙo wurin al'umma kuma shi muke roƙo Allah ya bamu arihin gwiwa mu haɗe zukocinmu mu yahe ma junanmu mu yi zaman lafiya. To madalla da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amman a takaici. Sanata Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts a nan Amurka ta kawo karshen yakin neman tikitin tsayawa jam'iyyar Democrat kara shugaban kasa bayan da ta faɗewar wasu a jihohi sha hudu da aka gudanar da manyan zaɓukan sharafage fage da aka fi sani da Super Tuesday waɗanda aka yi a makon da wato a wannan makon. ita dai warren ta sha kaye har a jihar ta massachusetts lamarin da ya kai ga wata daga takarar a jiya alhamis tun gabanin zaben sanata amy klobuchar da pete buttigieg suka marawa tsohon mataimakin shugaban kasar wato joe biden baya inda har ya samu lashe goma daga cikin jihohi sha hudu lamarin da ya sa yi wa bernie sanders wanda ya samu jihohi hudu fintin fintinkau sojojin amurka na taimakawa wajen neman rigakafin cutar coronavirus da ke saurin kisa yayin da likitoci ke da sauran watanni sha biyu zuwa takwas a yankurin da suke yi na ganin sun samar da rigakafin cutar ga jama'a. To masu saurare haɗa haka muka zo ga shirinmu na wato ƙarshen wannan shirin sai kuma an jima kaɗan da hantsi ku ji wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna taya Titus Kure da Murja Musa Adamu waɗanda za a ɗaura auren su a majami'ar Ikwa gobe Asabar a kwakware ƙaramar hukumar ƙanƙara jihar katsina da karfe 11 na safe allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da cv wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin da smith ni ibrahim kalama garba ke cewa sai kuma da hantsin. Afrique. Le monde aujourd'hui.